duk wanda ya mai da hankali kuma ya ɗauka sana'a zai yi tun Allah da Allah zai cika masa burin shi ko ma wace irin sana'a ce ba lalle sai irin kadai ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Husaini Mu'az Ibrahim wanda aka fi sani da Husainin Bacci. Tarihi na shine ni an haifi ne a garin Kano na yi makarantar primary secondary school da kuma jami'a da a garin kano a duk lokacin da dan adam ya ke da wani kujeri ko wani abu to bashi da wani shiri banda na ubangiji so na tsinci kaina ne a masana'antar kanewood dalilin yayana aminu bacci to daga farko dai ni na tsinci kaina a matsayin edito wanda daga baya kuma abin yana juya yana tafiya yau da gobe har na fara producing e to gaskiya na iya kwamfuta bifo na shigo kafin amin kafin na shigo masana'antar kanewood so da na shigo kisa editing din bai bani wahala ba wanda da yake shi yayin na edito ne so na shiga ne daga baya kuma ya ringa koya min koya har daga baya kuma nima na iya so muna yin editin ne da mac ko kwamfuta haka normal window gaskiya suna da yawa zan ba kamar guda uku akwai indan ƙauye bayan indan ƙauye akwai umar sanda akwai hijira akwai hanyar kano suna da yawa gaskiya ba zan iya tuna wasu da yawa ba amma suna da yawa gaskiya aikin da ba zan taɓa manta da shi ba shine wani fim mai mijin yarinya wannan so na yake yi da aure kuma wallahi in kin ganshi ko ke ya haife ki ko tulu shi ya yake wa mijin yarinya an samu kalubale da yawa a cikin shi sa ba zan iya manta da wannan fim din ba gaskiya bayan shi kuma sai wani fim din siya ku muhammad wai shi kawayen amarya kawai amarya shi gaba ɗaya fim din ma sai da aka canja odiyon shi sai da aka yi mishi adr gaskiya nan fina-finan guda biyu ba zan taɓa manta da su ba mm, to wani zai iya ɗaukan wata ɗaya wani zai iya ɗaukan wata biyu wani zai iya ɗaukan wata uku ya danganta da yadda ka samu halin fim din kos za a zo ne kowane abu aka so sai a ce edita shi zai gyara zai a zo a hada ma gyara so ya shi sa na ce maka ya danganta da wani wata ɗaya ne wani wata biyu wani masa tv ka gama shi kamar yadda na gaya ba da ba kowane da adam ya da nasa shirin amma shirin allah shi ne ya fi so ban taɓa tunanin zan tsinci kaina a harkar producing ba kawai lokaci ne ya yi wannan kuma ni kai na ce ma ga dalilin da sa na fara producing wallahi na manna ma ƙarya na manta kawai na tsinci kaina ne a ciki eh fina-finan da na producing yanzu haka akwai wani fim ɗayan biyu akwai mayafin shari akwai laure akwai mage da wuri akwai ranar suna sannan akwai ana wata ga wata amma series ne ba wancan fim din ba wanda wani buri ban ga yaro wanda yake dafi dafi a masana'antar kano shi ma ya zama wannan gaba shawara shine kawai ya mai da hankalin shi duk wanda ya mai da hankali kuma ya ɗauka sana'a zai yi tun allah da allah zai cika masa burin shi ko ma wace irin sana'a ce ba lallai sai irin kadai ba da <laughs> ba son tuwo da miyar kuka na na aure babu abin da yake faranta min rai irin shine da tashi na je gaida mahaifiyata ta ce min Allah shi maka albarka wannan abin gaskiya yana faranta min rai sosai da sosai ko a cikin bakin ciki nake ina jin gaba da zuciyata ta sauka ta wani abu sakamakon wannan adda da ta yi